Saka mai wuya. Tunda ba a ma ambace su ba, ai kaga babu maganar ma a ce me gwamnatin tarayya za ta yi da su ko me gwamnatin jihohi za ta yi da su. Idan gwamnatin tarayya ta aka ga ta sa baki a harkar sarauta, ɗayan biyu ne, amma ba don haka ba ba ruwansu da harkar sarauta. Jama'a muna fatan kuna lafiya ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. har yanzu kanon dabo sarakunan gargajiya guda biyu take da su a sakkwato mai martaba sarkin musulmi ya samu gagaruman tarbo bayan da ya dawo gida yayin da majalisar dokokin jihar sakkwaton ta fara duba batun canja fasalin aikinsa a katsina ma ana zaman ɗarɗar tsakanin sarki da kuma gwamna To wannan yana nufin ya kenan makomar sarakunan gargajiya a Najeriya kenan. Sunana Alhaji Sani ma dan masanin dogon daji. Hakikanin gaskiya wannan takon sako da ake samu tsakanin wasu gwamnonin jihohi da sarakunan su. A alal hakikanin gaskiya a nawa ra'ayi bai kamata ba ko in ce ba daidai ba ne ya zamanto duk jihar da ka samu ba sarake idan ba wai ya tafi tare da gwamna ba a siyasa to sai ka ga wannan gwamna ko dan siyasa idan ya hau farko abin da zai sai ga ya nemi ya walakantar da wannan basarake ko dai ya tumbuke shi daga sarautar shi ko kuma ya rage mishi mukamin shi za ka samu cewa wannan abu zai walakantar mana da darajar sarautun mu na arewa bai kamata ba mu walakantar da sarakunanmu. sunana almustafa haji sufi hasken matasan arewa na akan wannan su kansu sarakunan nan sun ba da gudunmawa na zub da darajarsu su kan sarakunan nan sun yi abubuwa iri-iri wanda suka saba sarki ya tabbatar da cewa shi ba dan siyasa ba ne amma a ƙashin kansa sai yana nuna yana tare da wani bangare to duk sarkin da ya nuna kuma dole zai iya samun matsala wajen dan siyasa idan jami'ar sa kai gansa to in ta kai ba sai abin da hali to duk irin wannan an samu kuma sannan akwai irin su ma nasu kurakuran kamar a misali wani lokaci za ka ga a yankuna irin kadagatai ko kyansu hakimai daga cikin kaɗan daga cikinsu za ga ɓata gari ne za su kwace wa mutane ma dukiyarsu su kwace musu wani lokaci in aka yi noma in ba ka musu irin ɗan zakan da kai ba su zama fitina wani lokaci su kwace mutane gona wani lokaci son zuciya ya yakan shiga sukan zalunci al'umman karkashin su in ta wajen bangaren irin fulani ne su kwace musu dabbobi. To barkanmu da zuwa ga wannan sabon shiri wanda yau Nasiru Adamu Laka wakilinmu na Abuja ne ya tattaro mana mutane guda biyu da suka san ciki da wajen harkokin sarautun gargajiya na arewacin Najeriya kuma za su yi mana fashin baki da muhawara game da halin da ake ciki dangane da matsalolin da sarakunan ke fuskanta a hannun gwamnonin jihohinsu. Malamai bismillah. Malamai barkanmu da shigowa shirin tsaka mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka. Za mu taɓo dambarwar da take faruwa ga manyan masarautu a arewacin Najeriya, kama daga jihar Kano inda yanzu ake da sarakuna biyu Alhaji Aminu Ado Bayero da Muhammadu Sunusi. Kurar da ta taso a jihar Katsina tsakanin mai martaba Sarki Abdulmumin Kabir Usman da gwamna Dikko da abun za a ce kamar wutar ta ɗan yi sanyi, haka kuma sai can ma fadar mai alfarma Sarkin musulmi alhaji muhammad sa'ad abubakar da gwamnatin jihar malaman da muke tare da su a wannan zaure akwai barayan bauchi alhaji sunusi baban takko wanda babban hakimi ne a masarautar bauchi kazalika shi ke kula da masu nada sarkin bauchi tsakanin gwamnati kenan da gwamnan jiha in an samu eh, nadin sabon sarki sai kuma dr sa'idu ahmad dukawa masani harkokin siyasa masani harkokin tarihi da ke koyarwa a jami'ar bayero ta kano kuma malamin ma addinin islama malamai za mu iya cewa an sha ma cire a yi sarakuna in mun duba kamar sokoto kanta zamanin mulkin marigayi sani abacha a yi an cire kujerar an cire marigayi sarkin musulmi alhaji ibrahim da suki aka naɗa marigayi eh, muhammadu macido haka kuma gama a eh, zamanin gwamna adamu aliru zamanin obasanjo kenan aka cire sarki almustapha haruna jakolo wanda maganar ma tana kotu ga irin abin da ya faru a nan jihar taraba masarautar muri inda aka cire abba tukur Lahore aka saka shi sarki mai ci a yanzu Alhaji Abbas tafi da ga misalai dai da dama a wajaje waɗanda suka faru irin wannan. Bari mu fara da Barayin Bauchi menene tsarin mulki ya tanada wa masarautun gargajiya ne wanda wace rawa ko wani matsayi ya baku ne? Alhaji Nasiru na Najeriya shine su sarakuna suna karkashin gwamnatin jihohi ne. sannan eh, kamar da ka sani ne koda suna ƙarƙashin gwamnatin jihohi ita kuma gwamnatin jiha tana ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne eh, wannan a takaice shi ne matsayin sarakuna eh, kuma koda kowane sarki ne yana karkashin gwamnatin jiha ne To bari mu je wajen Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa. Dokta matsayinka na masanin tarihi kuma malamin jami'a. Me za ka ce kan tanadin da tsarin mulki wa sarakunan gargajiya? To, a iya fahimta ta da tsarin mulkin Najeriya bai bai wa sarakunan gargajiya wani matsayi ba. Hasali ma ko ambatansu bai yi ba. A iya fahimta ta eh, da karanta shi da na yi. idan akwai wani waje da ya kamata a ambaci sarakunan gargajiya shi ne wurin da aka zayyana jami'an hukuma wato aka ambaci duk wanda ake biyansa daga asusun gwamnati amma ba a ambaci sarakunan gargajiya ba a ciki tun daga kama daga kan shugaban ƙasa zuwa gwamnoni zuwa 'yan majalisa zuwa a sufeto janar na 'yan sanda zuwa manya-manyan sojoji da an ambaci waɗanda ake biyan su albashi da kuɗin gwamnati har mu malaman jami'a an ambace mu amma ba a ambaci sarakunan gargajiya ba sannan kuma game da wato aiki idan akwai wani wajen da ya kamata a ambace su a wurin da aka zayyana ayyukan ƙananan hukumomi ne amma aka gama zayyana duk ayyukan da ake so ƙananan hukumomi su yi ba a ambaci sarakunan gargajiya ba ballantana a ce ga rawar da za su taka don haka a kamar yadda mai magana na farko ya faɗa an bar su kai tsaye a hannun gwamnatin jiha saboda haka kowace jiha ita ce za ta sa majalisa ta yi mata doka na yadda take so ta gudanar da sarakunan gargajiya wannan ita ce fahimtata shi yasa ake cewa su sarakunan ma suna karkashin kamar shugaban karamar hukuma ne kwarai kuwa wato alhaji nasiru kawai da yake kace wato sarakuna sarakuna akwai dangantaka tsakaninsu da gwamnatocin nan wato na karamar hukuma da kuma na jiha dangantakar kuma shi ne wato sanin shin Suwa ne ne a ƙasar tasu wasu mutane ne daga yana mutane don yaka don su sarakuna aikin su ne su tabbatar da sun san kowane ne yake cikin ƙasarsa wato tun daga kan gunduma ya kan kan hakimai ya kan kan shi sarkin yanka a zai binciki matsayin mutanen da suke ƙasarsa ta wajen hakimansa hakimai za su binciki irin mutanen da ake da su a wato da suna tsakanin ita gwamnati da kuma jama'an da suke ƙasarsa domin saboda tabbatar da zaman lafiya tabbatar da sanin mai ake ciki da domin in ba an san menene talaka yake ciki ba ita gwamnati ko da ta jiha ne ko ta tarayya ne ba za ta san wani mataki ya kamata ta ɗauka akan abin da ya shafi jama'a ba saboda haka akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin sarakuna da su talakawa. Dokta Sa'idu Ahmad Dukawa to menene tsarin mulki ya faɗa kan sashen zartaswa game da su sarakunan gargajiya? A ai tun da ba a ma ambace su ba, ai kaga babu maganar ma a ce Mai gwamnatin tarayya za ta da su ko mai gwamnatin jihohi za ta da su an su fa wato kawai a hannun gwamnonin jihohi kuma shi ma ba a faɗa a tsarin mulki ba ina fata an fahimta shi ma ba a faɗa a tsarin mulki ba shi um, uh, wanda isa min magana na manta ofis din nasa da ka faɗa wato kamar ya mai da hankali ne akan ayyukan da suke kuma ba tambayar da kai kenan ba tambayar da ake ita ce mai tsarin mulki ya ce wanda shine za mu gano dangantakarsu da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha wanda rashin cewa hakan shine ya bayi ga kiraye-kirayen da aka ta yi a baya cewar in za a yi gyaran tsarin mulki nan gaba to a shigar da su a kuma tabbatar da cewar ga abin da ake so su wanda wasu kuma suke ganin a'a kada a shigar da su a bar su a yanda suke yanzu ya fi tasiri su amma dai a yanzu ba sa cikin tsarin mulki don haka idan gwamnatin tarayya ta aka ga ta sa baki a harkar sarauta ɗayan biyu ne ko don wata masalaha da take nema ko kuma idan al'amarin ya shafi harkar tsaro ko kuma tsayi da doka da oda wannan shine kawai ko da aka ga a kano gwamnatin tarayya ta shigo bayanin da kwamishinan 'yan sanda ishi ne ba magana sarauta suka shigo ba magana suka shigo ta kotu ta ba da wani umarni don haka suna son dole sai an bi wannan umarnin kotun to a inda gwamnatin tarayya take shigowa kenan amma ba don haka ba ba ruwansu da harkar sarauta harka ce ta ƙananan hukumomi ƙananan hukumomi kuma mallakar jihohi To a gaishe ku malamai, to wannan shine kashin farko na wannan tattaunawa dangane da matsalolin da sarakunan gargajiya ke fuskanta a wasu garuruwa na arewacin Najeriya. idan Allah ya kammala na wato za mu zo mu duba shin ya aka yi gwamnatin tarayya karkashin shugaba Ahmed Bola Tinubu take neman tsoma hannunta cikin harkokin sarautun gargajiya ne kuma shin gaskiya ne zargin da wasu ke yi na cewa sarakuna sun cika nisa cikin tsunduma cikin harkokin siyasa wannan suna cikin abubuwan da za mu duba Allah ya kai mu rana wato muna godiya ga shi Nasiru Adamu Hikawa wakilin muna Abuja da kuma bakin nasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da kuma alhaji sanusi baban tako a baucin yakubu a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington huta lafiya